أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau 25 ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana 1447 wanda ya daidai da 14 ga watan uku 2026 miladiya yau ma allah madaukakin sarki ya ƙara haɗa mu a wannan yammaci na asabar domin ci gaba da karatun tafsiri na alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan masallaci namu da markaz ikra a nan kwanar dawaki zariya road don ban manta ba muna cikin suratul an'am jiya mun kwana a aya ta 119 yau za mu tashi aya ta 120 inda allah mu sarki yake cewa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 sarki ya ce wa zaru zahirar ismi kuma ku bar laifuffukan bayyane wa batina da kuma na ɓoye innan na ya fi isma lalle waɗanda suke aikata aikin laifi ko saƙo da yi zauna bi ma kanu ya da sannu za a sakanya musu da abin da suka kasance suna aikatawa a nan Allah ya ce wa zaru zahirar ismi wa babu na farko abin da ake nufi da al-ism nan ku bar laifuffuka ai jami'ul ma'af dukkanin sako wanda da shi ne bawa yake yin laifi wato ku daina afkawa cikin sako yayin da kuke a bayyane ko kuma kuke a ɓoye shi yasa mujahid ya ce alma'asiyatu fi sirri wal alani kada ku aikata sako yayin da kuke cikin sirri wato ba wanda yake ganin ku ko kuma yayin da kuke a bayyane babban dalilin wannan saukar wannan ayar kamar yadda yawa daga cikin malamai suka faɗa ƙuraishawa mutanen makka suna ganin duk wani sabo da duk wani saba Allah in ka yi shi ne a bayyana kake da ni? amma yayin da ka yi shi a ɓoye to wannan baka da laifi wajen Allah kuma ba abin zargi ba ne kai amma duk wani abu da aka kira sabo laifi ba daidai ba to abin da yake zama laifi a wajensu in an yi shi a bayan amma da an yi shi a koyi babu ko to sai Allah ya saukar da wannan ayar ce ku bar laifuffuka da ake yi a koye da wanda ake yi a bayyana duk ku basu duk wani abu da yake da alaƙa da haƙƙin Allah ko haƙƙin bayi to ubangiji madaukakin sarki ya hana mutum ya aikata shi domin sabo ne a bayyane ko a fili duk wani abu da yake da alaka da gangan jiki ko gabbai ko zuciya su ma duk ana su an hana aikatawa kuma ba za a ce bawa ya bar sabo ba sai ya bar a bayyane kuma ya bar aikata a fili ko ba zai iya samun haka ba sai ya san ma saban ya yi bincike ya yi ilimi menene saban zuciya menene saban gangan jiki sannan kuma menene wajibi akan balagaggen mutum da shari'a ta hau kansa da yawa daga cikin mutane imamu sa'idi yake cewa laifuffuka suna ɓoye zuwa gare su musamman laifuffukan zuciya na girman kai na jiji da kai na riya wani sai rika gani kamar ba zunubi yake ba ba laifi yake ba saboda baya shan giya baya caca baya zina to don haka kamar ba mai laifi ba ne amma kuma bai san akwai laifuffukan zuciya ba didi da kai da girman kai da yi wa mutane kallon hadarin kaji da reni ga mutane da riya duk wannan su ha sako ne laifuffuka ne da yawa daga cikin mutane ba sa sani wannan me yasa kuwa saboda rashin ilimi da suke shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce to duk wani dangi na zunubi karami ko babba kaɗan ko da yawa za a ba da sakamakon sa ranar tashin alkiyama domin ya ce inan na ya kasibuna isma lalle waɗanda suke tsururutan laifi ta yi ji zauna bi ya tariku sawa'un laifin a bayyana suka aikata ko a ɓoye da yawa ko kaɗan allah mulkucin sarki zai ba su sakamakon abin da suka aikata suka tsururuta ranar tashin alkiyama to kuma an tambayi manzo sallallahu alaihi wa sallam ne al-ism qala al ma haka fi sadrika wa karihta an yatali an-nasu alayhi yace abinda ake nufi da sako ko da laifi shine duk abinda ya susu a kirjinka a matsayinka na musulmi muni, duk lokacin da za ka aikata ba daidai ba to sai ka ji zuciyarka ta soso kuma kake jin kake kin mutane su gane abin da ka aikata wannan shine ne almuhim dai yadda za ka ji tsoron Allah a cikin mutane to haka kai ɗaya za ka ji tsoron Allah babu kowa to da yawa mutane za ka ga cewa suna jin tsoron saɓon Allah musamman lokacin da zai bayyana ga mutane amma da mutum ya je garin da ba a san shi ba sai ya aikata abin da ya ga ya yasa har laraba suke da wata karin magana albalad ma baladuka tamshi uriyana wai gari da ba garinka ba ai ko tsirara sai ka wato sai ka aikata abin da kake so alhali kuwa da wanda ka aikata aka sani da wanda baka sani ba da Allah zai baka sakamako naka kiyaye zunubi ga wanda mutanen wanda kai wa ya sani ko bai sani ba to amma ka tabbatar da cewa Allah ya sani sai ubangiji maɗaukacin sarki ya ci gaba da cewa ولا تأكلوا مما لم يذكر الله عليه الشياطين ليوحون إلى أوليائهم وإن لمشركون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه كما كتب كيف ku sake abin da ba ambaci sunan Allah a kan shi ba wa inna da domin yin haka kangarewar Allah ne garewa Allah ne da fita daga da'ar Allah wa inna shayatina lalle shaytanu la yufuna ila awliyai shaytanin aljannu suna wahayi ga ƴan uwansu majibintan al'amarinsu na shaytanun mutane hukum domin su yi jayayya wa in ata'tumu in har kuka yi musu da'a kuka bi su inna la mushrikun lalle ku kun kasance mushrikai wannan yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya hani a ci shi ne duk abin da ba a ambaci sunan Allah ba sawa'un an ambaci gumata an yanka musu ko allolin mushrikai wannan shine abin da Allah ya ce mimma uhilla li ghairillah a ayatan da muka karanta kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin sai ce wa ma uhilla li ghairillah bihi to da abinda duk aka kira sunan wani to shi ma haramun ne da wannan nasin a kishi kuma yana shiga cikin wannan wanda ba a ambaci sunan Allah ba yayin yanka shi ko da ko domin Allah aka yanka ko kuma layyaci ko hadaya ce ko nama ne kawai a abbasu ko kuma a gidanka za ka yanka domin ci in dai ba a ambaci sunan Allah ba kuma da gangan aka ki ambata din to shi ma haramun ne a ci dangane da yawa daga cikin malamai abin da suka faɗa ke amma wanda bai ambaci sunan Allah ba da mantuwa to wasu nassoshin suna nuna cewa ya halatta a ci fala haraji alaihi to wannan kuma yana ƙara shiga cikin duk abin da kuma ya mutu da kansa wanda ba yanka shi aka yi ba wanda ba ambaci sunan Allah to kamar dai daɗa raddi ne a akan maganganun da mushrikai suke jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan shi cewa ku kuna cin abin da kuka kashe amma ba ku cin abin Allah ya kashe to sai Allah ya ƙara jaddadawa a nan da daidai kada ku take ku ci abinda ba ambaci sunan Allah a kansa ba kamar yadda za mu gani a ayatul sayyi kuma aka ce fa kulurin ma amsakra alaikum wadhkur smallahi alaikum da abin da ka tura dabbar da za ta yi farauta ta farauto kuma kun lokacin da za ka sake ta kai bismillah ka ambaci sunan Allah to ka ci abin da ka kamo maka a nan ayar aka ƙara tabbatar da haramcin incin duk abin da ba ambaci sunan Allah ba domin aka ce wa inna hula fisqa domin hakan fasikanci abinda ake nufi da kuma alfisqu shine alkhuruj an ta'atillah fita da yi wa Allah da kaga wannan yana ƙara addamir din nan wa inna hu a'idun alal alqul yana koma zuwa cin abin da aka yanka ba tare da sunan Allah ko kuma abin da aka yanka aka kira sunan wani domin hadisai da dama kamar yadda ayoyi suka faɗa hadisai ma sun faɗa cewa duk abin da mutum zai yanka to ya ambaci Allah a cikinsa ko menene? sai Allah ya ce wa inna shayatin la yuhuna ila awliya'i min ujadihim ai shedan ne yake wahayi ga mutane ga matukantan al'amarin su mun su yi jayayya kamar Allah yana nuna cewa wannan maganar da suka zo suka faɗa muku shaidan ne ya mutu wahayinta ya ce ku je ku sami manzo sallallahu alaihi wasallam ku tambaye shi shaidanin nan na mutane ne ko na aljanu ne zai za ta iya zuwa kuma da yawa za ka samu mutanen makka in suna son su yi tambayoyin ta'annusi don kure inda su ba su da ilimi to garzaya suke su tafi madina sai su samu yahudawa a can su ce to tunda ku ne ma abuta littafi kuma ku kuke da ilimi mutumin mu ga abin da ya zo ya mana ga abin da ya zo wuce mana kun ga mu ba mu san komai ba ni za mu faɗa muku mu za mu faɗa mushi sai yahuda su je su ce musu abin da za ku ce ku je ku tambaye shi kaza ku tambaye shi kaza ku tambaye shi kaza to shine Allah yake ba mu labari cewa lalle shedanu suna yin wahayi ga madibinta al'amari ba don komai ba don su zo su yi jayayya babu wani magana wai don su fahimta ko kuma don su bi abin da aka ce a kawai shi dan ne yake wahayi a gare su su zo su yi wannan shi yasa Allah ya ce liyu jadilu ai liyu jadilu ibn Abbas yace na wala ta akulu min ma lam yuzkur ismallahi alayhi tun daga wancan wanda shedanin da suke jayayya da ku akan abin da kuke suke faɗa muku har kullum a ƙa'ida wa'anda ba musulmi ba kullum so suke su tsayar da musulmi a yi ta musu a yi ta jayayya don ka a fahimci gaskiya har kullum masu mummunan aƙida tsayar da musulmi suke a yi ta musiba ta a karantar da musulmi su fahimci gaskiya har kullum turawan yamma shi yasa ka ga yanzu da yan kanzage shi duk abubuwan kullum a takin suke wa musulunci shekara da shekaru ba don yanzu ma ba Allah ya fara tona musu asiri shekara da shekaru ya abinda suke kullum abinda suke cewa musulmi ba kwa ba mata haƙƙinsu abinda kun kulle su a gida gadansu kashi ɗaya mamaci kashi biyu kun sa su su hudu ita kuma ba ta da dama ta auri mutum hudu ko biyu saki a hannunku yake duk irin waɗannan ababe kullum turanyan ma haka take ce mana kullum haka take musu right of speech da expression aiki albarkacin faɗan baki ba ku da shi ba ku kaza ba ku kaza ba ku kaza kullum wannan surutun suke ta mana haƙƙin ƙananan yara haƙƙin bayi haƙƙin eh, eh, dabbobi kullum haka suke ce mana amma kaga da Allah ya ƙara tona asirinsu sai kadiyar nan ta Jeffrey Epstein da fito sai ga shi a ce, duk kuma duk inda ake mobilize da kuɗi ake gina wannan abubuwan a wannan tsibirin ne da ake lalata da yara mata 'yan shekara biyar da manyan duniya suke zuwa suna tsafi wajen karuwanci aka mai da mace sil'a tun tana yarinya a yi istigilalinta sai bayyana su ne ashe abin da sa suke so duk mata su fito kawai don su ji daɗin lalata da su su ne suke cewa kada mutum ya auri mace hudu danna haƙƙin mace ne ya za ta tara hudu su kuma ya a samu mutum an tara mai ƙananan yara guda goma sha biyar ya kwana da su duk wannan shi ba danne yancin mata ba ne ba amma aure na musulunci ta aure ta iyayenta suna so a al'ada an yi komai danne yancin danne haƙƙi su ne suke kururuwa manzala sallallahu alaihi wasallam ya aure na na Aisha tana shekara tara ya tare da ita a shekara sha ɗaya wannan ai amfani ne da ƙananan yara ya ɗan shekara sha ɗaya ake amfani da ita sai ga shi suna danna yan shekara kuɗi yan shekara biyar ko ba da sunan aure ba wanda suna zarginsa wanda aka yi shi da aure iyaye suka sani aka biya sadaki aka sallama kuma al'adar laraba kafin ma a aiko manzo sallallahu alaihi wa sallam suna yin irin wannan auren jikinsu da gafinsu da menene ba irin namu ba amma suna nan suna ta sharri sai ga su yara ƙanana ba da aure ba sakansu ake daga wajen iyayensu a je a tara su a wani tsibiri a tara manyan mutane suna amfani da su to ashe kenan duk jayayyar da suke da musulmi ashe su ne tasassun matsaryata to wa in a mu duk wanda ya mutu da'a ya bi su kana musulmi ka zo kana magana yancin kananan yara musulunci ya tauye alhali kai baka san ma wani irin musulunci wani irin haƙƙi ne bai bayar ba wani irin harrara kuma dadda mace da musulunci ne ba ko kana zuwa kana musulmi wai kai dan activist Kullum haƙƙin mata human rights menene menene a zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kama wanda ya zaga za a daure mishi hukuncin kisa wai ku zo ku ce ai Umar ai akwai right of speech haka mutum yana da yanda ya ga damu kuma yanzu in kaje ka zaki Trump ko ka zaki Netanyahu ko ka zaki Tinubu yanzu haka DNA za su kama ka su daure amma an ce in ka zaki manzon Allah right of speech haramun ne ka zaki gwamna yanzu kana zagin abba za a nade ka amma an ka zaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, right of expression kana da dama ka faɗi albarkacin bakinka kaga wannan kawai rena musulmi suka yi kuma wasu kazaman musulmi munafikai wanda ba su karanta ba ba abin da ya haɗa su da musulunci sai suna ko an aure an haife su a cikin musulmi suna nawa suna ɗaure musu gini ai kaga wanda yake in an zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam right of speech ne bai kamata a kama mutum in an zagi Allah bai kamata a kama mutum ba ai dan kai shekara dubu kana tsine a tinubu kana tsine a gwamna kana tsine ai bai kamata ma a kalle ka ba shi ma right of speech amma nan ba su yarda da wannan Ba ka ga wannan tsaban munafiki to duk musulmin da ya bi wannan yancin mata yancin yara yancin dabbobi yake ganin musulunci ya tauye musulunci 'yancin, bayan bai karanta musulunci ba ma ya san musulunci ba sura ɗaya ta alkur'ani da zai iya fassara ba hadisi ɗaya na alkur'ani da zai iya fassara ba amma ya buwa yana bin propaganda turawa saboda ana aiko daloli da sunan ngos da sunan menene kwamitin kaza menene shikenan suka ɗauki gabarin zarga addini da tuhumar addini a akan jahilci sai Allah ce in kuka mutu a'a inna la mushrikun lalle kuma kun zama mushrikai domin wa man yatawallahu minkum fa innahu minkum wanda ya jikunci al'amarin arna da kafirai da turan yamma to yana fa tare da su lahira bayan da za a yi su barka inda suka tafi nan za ka tafi haka duk abin da ake zargin manzo sallallahu alaihi wasallam da shi ana sai su ta zargin musulunci ai musulunci da yaki manzon Allah ya kafa musulunci shi ma sai musulmin musu dauka ai yaki badar yakin kaza yakin kaza kuma duk wannan ruruwar da suke yaƙunan da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yaƙi ne da zaka gano manzo Allah ne shi to shi ya je yayi yaƙin badar ne a badar aka yi ta bai fi kilomita saba'in daga madina zuwa badar ba amma yan makka suka taso kilomita ɗari hudu da hamsin suka cinye suka zo wajen garin ku kilomita saba'in aka yi faɗa suwa suka fi wani wanda ya bar gari shi kilomita ɗari hudu da hamsin ya zo ya iske ka a kilomita saba'in kuka yaƙi yaƙin badar yaƙin uhudu daga madina zuwa uhudu kilomita biyar ne ko hudu ya baro kilomita ɗari hudu da saba'in da wani abu ya zo na aka yaƙi wai don rashin mutunci wai aka ce wai manzo Allah ne yake so kana fada ana yaki yaki yake so wanda aka zo har inda aka bar wancan aka kashe. an kashe da kisa ake musulunci gabaki ɗaya abin da aka kashe a yakin badar mutum saba'in aka kashe wa arnar da ake cewa manzo Allah ya kashe mutane mutum saba'in ya kashe kuma a uhudu da aka dawo shekara ta zagayo aka zo kafiran da suka kashe mushi mutum saba'in amma kuma waɗanda suke cewa manala yana kashe mutane ba su ji ba su gani ba su ne suka je su ne suka jefa su ne suke jefa bom a gaza ba suka kashe yara da ƙanana maza da mata su ne suka kashe kusan mutum miliyan ɗaya a iran su ne suka kashe kusan mutum miliyan ɗaya a algeria su ne ba suka kashe a afghanistan su suka kashe a libya su suka kashe a sudan su suka kashe a suriya su suka kashe a vietnam su suka kashe a duniya dubban mutane yanzu su suke jefa babamayin a iran iran yara ƙanana a makaranta su 165 suka jefa ba baki ɗaya suka halartar da su ba yarinya da ta wuce shekara hudu a cikinsu amma wa'annan su wai za su zo su faɗa mutane wai musulunci wai maza yana kashe mutane ko musulunci yan ta'adda ne babban abin da suka samu rena mu da suka yi da munafukan musulmi da yake cikinsu da 'yan masuniya manya-manyan mu duk 'yan masuniya ne da yawa daga cikinsu da su da yahuda ba su da wani bambanci da yawa daga cikin yan boko sun yi karatu amma ba su karatun addini ba ba su san ma yadda za su fito su yi defending addinin ɗinsu ba yasa ko ta shara aka ɗauko sai a zuba addinin musulunci alhali ƙazantar turanyan zalunci ba za ka taɓa kwatantawa ko dabbobi ba sa yin abin da suke kuma fa duk kashe-kashen da suke sun sani amma su ala ka'idar da Allah ya faɗa mana shi yasa alqur'ani ya tona musu asiri ya faɗa mana su aqidar su fa har yanzu lan tabassana naru illa ayyaman ma'duda in yadda za mu yi laifi ne yi komai yi komai amma ko an sa muta ɗan kwanaki ne biyar shida za a fito da mu shi yasa to mu more a duniya mu kashe kowa duk satar da suke da kwace kudin mutane da juya mutane kawai laisa alaina bil ummiyina sabilu haka suka ce ba hude. shi da ba hude dan uwansa ne in ya balle shi yake da sakamako a wajen Allah amma duk wanda ba ba hude ba to in ya ci kuɗinsa ko ya kashe shi ya kashe banza ya ci banza to masu wannan aqidar ya kamata hatta saurare su shi yasa ibnu kasir yace wa in aqa'tumuhum innakum la mushrikun yace taqdimu qawli ahadin ala ma shara'ahu Allah shirku gabatar da maganar wani akan abin da Allah ya shar'anta shirka ne duk lokacin da kuka karkata kuka bar umarnin Allah ko ba bar shari'a da zancen Allah kuka bi umarnin wani to kun zama mushrikai haka musulmi tattalin arzikinsa na alkur'ani abinda Allah ya ce shi yake kokarin hukuncen hukuncensa abinda Allah ya ce shi yake karkashin shi yake kokarin yi amma duk abin da ya zama to ba haka ba mutum ya fifita hukuncin wani akan hukuncin Allah yake gani dokokin Allah da sun shi sun yi tsanani ta yaya don mutum ya sa sai rubu dinari a yanke ma hannu ta yaya mutum ya kashe a kashe shi ka duba mutum makarnata ka rinka samun musu mafaka wai da sunan wayewa da sunan civilization wai ka ce in mutum ya kashe wata a kashe shi to ransa kun wanda ya kashe aka ta yi to duk wannan wannan ayar tana nuna mana idan zukata suka kashe komai ya zamanto suka ga an daina gaskata shari'a ma an koma gaskata maganganun mutane da mafarke-farken mutane da tatsuniyoyin mutane da ilhamat na mutane da kushufat wasu na nan yanzu ba za ka jawo musu aya ko hadisi ba suna nan sun dogara da mafarki da kushufat da ilhamat an wawa na ilhami an wawa na kusufi an wawa na menene kuma wannan duk ba shari'ar Allah ba ce da abin da mutum ya zo ya ce ma an yi mafarki wane ya yi mafarki ko an wawa na ilhami ko ya samu kusufi, an yaye shi ya ga kana, to ba a karɓar wannan musamman in ya saba ma alkur'ani da hadisi duk abin da aka faɗa ma ka bijirar da shi akan hadisi qur'ani da hadisi da ya saba ma qur'ani da ayar qur'ani to jefar da shi idan kaga kuma baka sani ba ya saba ma aya ko bai saba ba baka da dalili to kai tawakku tawakku ka tsaya domin wahayi da ilham zai iya zama daga shi'a kuma zai iya zama daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala to ya za ka bambance ɓata da shirya naka dole duk abin da aka fi an yi wa ilhami ko an yi kusufi ko an yi wani abu to sai ka haɗa shi da ayoyin qur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam in sun tabbatar da wannan abun to ka an ɗauka ka yi aiki in ba su tabbatar ba ka watsar ka ba Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya madaukakin sarki ya ci gaba da cewa أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا وَجَعَلْنَا لَهُ يَمْشِي بِهِ ubangiji madaukakin sarki yace awa man kana mayyitan shin wanda ya kasance matacce fa ahyaynahu muka rayar da shi waje lahu nuran ko muka sanya mishi wani haske yamshi bihi fil wanda yake tafiya da shi a cikin mutane kamar masaluhu fil zulumati laysa bi kharijin minha zai zama kamar mutumin da kwatankwacin shi yana cikin dukkai kuma laisa bi kharijin minha ko ba zai fita daga cikin wannan dukkan ba kazalika zujina lil kafirin ma kanu ya'malun kamar haka ne muke kawata wa kafirai abinda suka kasance suna aikata anan Allah madaukakin sarki ya buga mana misali da mumini wanda da yake matacce a yake cikin bata da halaka da imuwa Allah mulkin sarki ya mushi wahayi ya rayar da zuciyar shi da imani ya shiryar da shi ya datar da shi da bin manzanni shi yasa ya ce awa man kana ay min qabli hidayat Allah la shin wanda ya kasance kafin Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi mai yitan matacce fi zulumatil kufri wal jahl wal ma'asi yana cikin duhun kafirci da jahilci da sa'o a ahayainahu sai muka rayar da shi bi nurin ilmi da hasken ilmi wal imani da imani wa ba'a da ba'a fasara yamshi bainan nasi fil nur ya kasance yana tafiya tsakanin mutane a cikin haske mutabassiran fi umurihi yana gani a dukkan al'amuransa yana shirye a kan hanyarsa ya san alkhairi ya tasiransu da shi ya yi istihadi wajen ƙoƙarin dagewa a karan kansa wajen bin alkhairi da bin gaskiya kuma ya san sharri ya ƙi sharri kuma ya dage wajen barin sharri da gusar da shi daga kansa wannan zai daidai da waninsa. zai daidai bi man fi ga wanda yake cikin dukkai ka gani ubangiji maɗaukacin sarki sai ce annur sai zama mufrad domin haske na addini na imani na qur'ani guda ɗaya ne amma duhu yana nan da yawa kafirci kala-kala wani duhunsa yahudanci ne wani duhunsa kiristanci ne wani duhunsa maguzanci ne wani duhunsa jahilci ne wani duhunsa bauta dan maraki yake wani duhunsa communism ne dan gurguzu ne wani duhunsa secularism ne dan ba addini wani duhunsa artist ne dan ba Allah ne to kaga fi zuluma shi yasa sai aka yi jam'i domin batun batan da kafirci da rashin shari'a suna da yawa ita kuma shari'a mai tete guda ɗaya ce amma shi wannan yana cikin dukkai da jahilci kala-kala da son zuciya da dada laita da kharijin ha ko ba zai kubuta daga wannan jahilcin ba saboda yayi kakatuci da cikin duhun nan har yayi kanta a cikin zuciyarsa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin da Imam Ahmad ya fitar a Musnad nashi ya ba mu labari yace inna Allah khalaqa khalqahu fi zulmatin Allah madaukakin sarki ya halarci bayinsa a cikin duhu kuma rasha alaihim min nurihi sannan ya musu ya musu yayyafi na haskensa asaba kun zalika nuri duk wanda wannan yayyafin ya same shi ihtada sai shi wa man akhta'ahu duk wanda wannan yayyafin na Allah bai same shi ba jalla sai mata shi sa an waje Allah ce Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur lalle Allah shi matukan majibancin mu'minai yana fitar da su daga dukkai zuwa haske kaga sai ce mina guluma jami ila nuri wanda yake mufrad abu ne tilo saboda shari'a guda ɗaya ce ma wallazi na kafaru auliya usumu tsawo yukhrijuna juna min an-nuri ila zulumat amma wanda suka kafirta su ɗagutansu su ne majibinta al'amarinsu duk abin da suka riƙa koma bayan Allah shi ne ɗagutu suna fitar da su daga wannan hasken na shari'a zuwa dukkai yace ula'ika ashabun nari sun fiha khalidun wannan su ne kan wuta kuma masu dawwama a cikin ta yasa Allah a wani waje yace afa man yamshi mukibban ala wajhi ahada amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim afa man yamshi mukibban ala wajhi yanzu wanda yake tafiya ya kifa fuskarsa a ƙasa yana janta ahada shi ya fi shiriwa amma yamshi sawiyan ala siratil mustaqim da wanda yake tafiya a hanya madaidaiciya a tsaye ya dau hanya dodar ya san inda za ta Allah madaukakin sarki ayoyin alkur'ani sun ba a kirga yana ta buga misali bayan da za a yi duhun jahilci da duhun shirka da duhun bid'a da duhun sa'o, ya yi daidai da duhun imani da duhun sunna da duhun tauhidi ba zai taɓa ka hasken sunna kai hasken tauhidi da hasken musulunci ba zai taɓa yiwa ba wanda Allah ya shirya ya tsora shi akan hanyar madaidaiciya ya kamata ya riƙe ta da kyau domin wa ma yastawi al'ama wal basir wala zulumat wala nur wala dhill wala wala wa ma yastawi al ahya'u wala al amwat wannan ba su daidai ba ba su taba zama daidai ba Allah yana buga misali cewa ɗaukar hanyar shuriya idan Allah ya tsora a kanta to ka tsaya Allah ya tsora a zuwa wajen wa'azi da saurara zuwa makaranta da bibiyan malamai zuwa jami'i zuwa kaza to wannan kakka yi wasa da shi kan wani shaidani abokin ka zo ya ɗauke ka zuwa wani waje ba wannan ba duk wanda ya zo zai kautar da kai daga hanyar addini to ka tabbatar shaidan ɗinka ne ya zo yi maka wahayi domin ya matar da kai yanda ka ɗauki hanya ta daidai to ka tsaya a kanta kakai shakin da sannu za ka yi farin ciki za ka samu cikin ni'ima madawwamiya ya ce ka zalika zumina da kafiri na makamiya ya ce haka muke ƙawata wa kafirai su da ɓatarsu su rinka ganin kamar shine ne dole haka Allah ya kaddara da hikimarsa mutum yana cikin tumuwa amma shi dan yana kawata musu yana ganin shi dan birni ne ai kwararre ne zuciyarsa tana ganin wannan abin haƙƙi ne har ya zama aƙida a zuciyarsa ya rinka ganin ya nazarci abin ya yarda da shi kuma sharri ne muni ne duhu ne da yawa daga cikin waɗannan shugabanni da sarakuna da mabiya da yawa daga cikinsu suna kasance haka sai ka ga mutum ya zama cewa shi kawai gani yake abin da yake yi daidai ne kuma farna ne kuma abin mamaki kai da kake yi daidai kai yake ganin wani gida ne ɗan ƙauye wanda baka waye ba kai ba da kake kan gaskiya kake kan ka yake gani baka dai kuma zai rinka gani kamar wani kunci kake bi a ka iya takura kansa wallahi baya take bini bini zuwa masallaci bini bini ya dauki littafi ya tafi karatu mutum kawai takura kanta shi gani yake kamar wani cikin wani kunci kake cikin wani takura kake ba ka jin ma daɗin jikinka saboda shaidan ya tsawanta musu jahilcinsa da batansa da sabon allarsa shi gani nan gani yake nan ne cinyewa nan ne birnanci nan ne birgewa wannan babban musiba ce mutum dan ya kai shi ya baro ke domin zuyi na su'u amali an mummunan aikinka an kawata shi yana ganin fara'ahu hasana yana gani wannan abu ne mai kyau wannan daraja ta ƙarshe kenan A in kana aikata sako kana ganin sa gaskiya sako ne ba laifi kana dan jin kunya kana dan shakkin kana yin jikin ka to nan da imanin ka zaka shirya amma in ka kai lokacin da kake ganin wannan abin da kake ma kai cinyewa ne ci ne kana sabon Allah to wannan halaka ce kuma ya ake ana kaiwa wannan gradually a hankali bi tadawwur ake kai kaiwa amma da farko sai zuciya ka ta gaya ma in kudin sata ne ko kudin ka amshi bashin mutane ka cinye za ka ga wani da farko lokacin da ka amshi bashin alarama dubu ɗaya na kibiyar shi to sai rinka jin kunya ina haɗu da alarama ya taho nan sai in bi ta nan to da ɗan sauran imani to in na ji daɗin dubu ɗaya na zo na samu wannan na amshi dubu biyu na cinye shi ma sai in ɗan ƙasar ɗan dojin ba ma haɗuwa to in na zo na samu wancan na shi dubu biyar ɗinsa na cinye to kuma yanzu sai in ɗan fara samun ƙarfin gwiwa Allah ka yi haƙuri in fara tsara ka in na gan ma assalamu alaikum kana nan to kaga yanzu bana dubi na fara ganin abin ya zama normal to sai yanzu in tafa ai wallahi ai kaza da kaza don sai a fara tafiya sai in kai marhalar kuma da naɗa ka nike yanzu ina zuwa to sai kai ta naɗa mutane rawani sai ga kaɗan birni duk wanda ka haɗe shi kawai sai dai ka naɗa shi kawai ka wuce to har wani lokaci ma sai ka zo ka ce kai da Allah an ci din to wai me waye ai ba shi hanji ne waye ma zai ci ba da Allah kamar yin an samu a biya ka sai ya baccin sa lafiya lau ya ci kuɗin mutane sai ci kuɗin mutane ya sayo kaji ya zo ya ci a gidansa ya yi baccin sa lif kai kuwa in ana bin ka dubu biyar sai ka kasa bacci ya za ka biya to wancan ya kai halaka na ƙarshe kenan da mutum ya fa ya kai wannan darajar a aikin sako to ya wuce boda ya ƙetare red line wannan ya halaka tubarsa kuma sai wani abu in yana dan iskanci shi a gan shi da dan wiwi in zai sha wiwi ya koye zai sha taba ya koye in zai sha ganye ya koye in zai yi menene sai ya je ya fita bayan gari ya je gindin wani dutse ya zuka har sai ya zo ya rinka shigowa a kan fangu tangon unguwa yake sha har sai ta kai kuma sai ma ko ta haka kai fito kan titi yana zuka yana haka kowa ma ya gani haba ba zan ji tsoro to kaga ya kai ya kai karshe wannan daman sai hauta to haka gradually ake tafiya ke sa da fara ta fara laifi to in kokari ka cire ka in ka kake ya zame ma ɗabi'a ya bijini ka ka zama dukkan to ka gama yawo Allah ya kiyashe sai ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وإذا جاء ubangiji maɗaukacin sarki ya ce wa kazalika kuma kamar haka ya alna fi kulle farya muke sanya kowane gari kowace maraya kowace alƙarya a kabira mujirin manyan su ne 'yan iska manyan su ne lalatattun liyamkuru fiha domin su rinka makirci a cikinta wa ma na illa bi anfusihim ba abin da suke yin makirci face su wa ma ya shurun ko ba su sani ba wa idza ja'atuhum ayatun qalu kuma idan yayin da ayoyin Allah suka zo musu hujjoji sai su ce lan nu'mina mu ba za mu yi imani ba hatta nusta misla ma utiya rasulullah ha sai an ba mu an zo mana da kwatankwacin abin da aka bai wa manzanni Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shine mafi sanin inda ya dace ya ajiye manzancinsa sai sibul ladina ajramu safaru inda Allah lalle waɗanda suke aikata barna ƙasƙanci zai tabbata a gare su da azaba a wajen Allah mai tsanani ma kanu yamkurun dangane da abin da suka kasance suna yi na makirci Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a cikin wannan aya yana lallashin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ya rasulullah mutanen makka din nan da suke bujire ma manyan su suka bunka, masu kudin su suka ki yarda da da'awarka suka bijire ma suka yi komai ai ba kan ka farau ba wa kazalika ja'alna fi kulli qaryatin nakabira mujrimin haka kowace alƙarya a mutanen da suka gabata alƙarya shine gari maraya garin da ba ƙauye ba ya fara city shine alƙarya ya fara tara mutane to duk inda ka ga wani gari ya tumbata da mutane da yawa tun a baya ma kafin irin makka ya rasu da rasulullahi ka sani daman a kowane irin wannan marayu garuruka manyan su ne mabarnata wannan aya tun muna yara muke jin kalan rawu yana ta jawo jawo ta a wajen shi ina yaro ma ban kawo wajen ma ba na haddace wa kazalika ja'alna fi kulli qaryatin nakabira mujrimina yana cewa manyan su ne shehu a kowane gari to kowata alƙarya mun sa a kabira min almujrimina manyan su ne mujirmai ai sa shugabanni masu kuɗi masu faɗa aji manyan gari sau da yawa su ne maɓarnatan da suke yakin da'awa domin ba sa so a yada addini mafi yawa daga cikin illa man rahima rabbuk sai wanda Allah ya kiyaye in ka duba kaɗan ne percentage din daga cikin manya masu kuɗi da masu mulki da masu faɗa da sarakai kaɗan ne a cikinsu mutanen kirki percentage mafi yawa duk mabarnata ne za ta saba mu ya ce fi ha domin su rinka makirci a cikin garin malamai suka ka suka shubi makirki ko dai makircin su rinka kira zuwa ga shirka zuwa ga bid'a ko kirki su rinka shirya yadda za su kori manzo sallallahu alaihi wa sallam wa idan qulu bil na kafan li yuthbituka aw yukhrijuka aw yamut aw yuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtulu wa yamkuruna wa yamkuruna wa yamkuruna Allah kaga abinda suke shirya kenan to wannan akabira din ko dai su rinka tubu ya za su cutar da manzanni ya za su cutar da masu wa'azi ko kuma ya za su umarta da a yi makaru sai zama duk wani kira akan barna akan kafirci akan haɗa Allah da wani da duk laifuffuka yasa Allah murbucin sarki a wani waje qala allazina istakbaru lil na istud'ifu anahnu sadadnakum an al-huda ba'da idda'akum bal kuntum mujrimin wa qala allazina istud'ifu lil ladina istakbaru bal makaru al-layli wan nahar ista'muruna an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada Allah madaukakin sarki yana ba mu labari a tashin alkiyama manya sun yi overpowering din mabiya sun sanya su suna yin duk abin da suka ga dama to an je lahira to qala alladhina takbaru lil ladina subihu sai manya masu kuɗi sarakai masu faɗa a sai su faɗa talakawa ana nahanu sadatnakum anil huda ba'da idza'akum su mu muka hana ku shari'a bayan ta zo muku ai kawai dan abin nan muka yi muku muka dan korata ku shi nan kuka bi kawai kuma a biya rima a sha kiɗa yan kuɗi muka ba mu kuka zo kuma kuka ɗaure a zaluncin gindi a yi ta yi kuna ganin ai da hanyoyin da za ku mutu wa ilimi bal kuntum mujrimin a'a da mun kuma yan iska ne za mu ke takar da mujirmi daman kuma mutanen banza ne mujirmi wa qala alladhina stud'ifu su kuma talaka sai su ce wa manya lil ladina takbaru ga manya manya bal makaru al-layli wan nahari ista'muruna a ai makaru kaga liyanfuru biya makaru al-layli kuna umartan mu da daddare kuna kiran mu da rana za da amuruna na yayin da kuke umarnin mu mu cewa Allah mu sanya mushi kishiya kaga duk wannan ya nuna aikin manya ne wa idza aradna da ma Allah ya ce an lika qaryatan amarna mutra fiha fa fasaqu fiha fa haqqa alaiha alqawl fa dammarnaha tabdira Allah ya ce kamar wa idza aradna an lika qaryatan idan muka yi nufin halakar da wata maraya wani gari a marna mutu rasu sai mu umarci 'yan hutun masu jin daɗin masu garin masu kudin su za mu amfi su fa fasa ha sai su zama su ne fasikai yanzu don Allah ka duba mafi yawa mazinata mafi yawa 'yan luwaɗi mafi yawa 'yan matuhu mafi yawa 'yan shan koken duk manyan ne masu kuɗin shi yake zinan miliyan goma lokaci ɗaya short time na miliyan goma short time ne sai da ya fiya budurwa dlk sabuwa short time awa ɗaya wanda wannan manya-manyan wa ya isa yi wannan waye sai je awa ɗaya ma ya bada miliyan ɗaya ko ɗari biyar sai su kuma su wannan kamar wanda manya-manyan ƴan luwaɗi za ka ga su ne su suke su yara yaya motoci manyan babura roba roba babur tabo yaro bai da sana'a komai da iphone da menene kawai ya bai da shi karuwarsa su ne dai in ka ga tsati a yi musu farfesun jarirai da cinye su ne a yanko nonon waccan a yi tsaki su ne yan kaltizin su ne yan maɗugo matansu ne kuma su da suka bar su suka tafi suka nemi ƙananan yara yan shekara sha biyar a waje su ko matan ko su nemi direbobi ko su nemi yan aiki ko kuma su nemi maɗugo mata su ta maɗugo da su haka ake amarna musra fiha fa fasaqu fiha sai Allah ya ce fa haqqa alaiha alqawl sai magana ta tabbata a kansu tunda sun kai wannan gedin fa dammarna ta mira sai mu rugurgu da garin yake nan ya zama to babu albarka sai talauci sai yunwa sai bala'i an dammara mu shi kullum abin da yake ta manya su ne ya sa wa ma arsalna fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun Allah ce ko ba mu taba aiko wani mai gargadi ba a wani gari illa qala mutrafuha sai manyan garin sun ce inna bima ursiltum bihi kafirun mu mun kafirce abin da aka aiko ku da shi وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين kuma su ce mu muka fi ƴaƴa muka fi kuɗi kuma wallahi ba za a azabtar da mu ba ko mun je lahira inna ma masalul duniya ka a yadda ka gan mu anan muna ta'ama da kuɗi to a yadda muke a duniyar nan haka muke a lahira can ma mu ne za mu buɗa ba za a azabtar da mu ba nan yanke ne Allah a wani ya ce wa kazalika ma na min kablika min karyatin min kuma haka ne ba mu taɓa aiko ba kafin ka a wani gari da mai gargaɗi illa kala mutura kuha sai yan hutun masu kuɗin manya sun ce inna wajen na aba ana ala ummatin wa inna ala mu muftanu sai sun ce hakika mu mun samu iyayen mu akan wannan ko mu dangane da abin da iyayenmu suka bari za mu koyi da shi ba za mu bari shi ba to gashi wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yashkurun wa ba wanda suke wa makirci ba wanda suke kira bata sai kansu ba su sani ba to idan muka zo ta guda yana ta ce mun lokaci yayi sai mu tashi mu maimaita wa idza ja'atuhum ayatu qalu abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abinda muka yi kuskure ubangiji da sarki ya gafarta mana Allah ka taimake mu da taimakonsa da taimakonka Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka agaza mana da agazawarka akwai tambayoyi amma gaskiya sai gobe da yanzu aka daga Kaduna nake na da dama ba zan iya karatu ba kada na yi lanta daga karfe sha da dakta Ahmad Gumi karfe ɗaya da wani abu na fito daga kaduna na taho na ga a gajiya su sosai ina magana ne kamar ma dai dole nake yi na ga Allah madaukakin sarki ya sa gobe sai mu ci gaba da amsa tambayoyi sha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh